ana masallacin juma'a da ke unguwar dobere a cikin jumaita yola a yau insha Allah za mu yi darasi na 69 ko muna cikin kitabul da'awat wato babin da ke bayani akan abin da ya shafi addu'o'i na tamani za mu tashi wa an ariyin radiyallahu anhu قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم اهدني وسددني وفي رواية اللهم إني أسألك الهدى والسداد رواه مسلم وانا حديث إمام مسلم يروي وعن علي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا يدرش قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظن الله صلى الله عليه وسلم أيتي مني قل كتي وفي ذاك الدعاء Allahumma hdini ya Allah ka shiryar da ni wa saddidni ka datar da ni ya zama duk abin da zan yi na yi shi a daidai in dace na yi shi yadda ya kamata wa fi riwayatin a wata riwayan Allahumma inni as'aluka al-huda was-sadada Allahumma ya Allah inni as'aluka al-huda ina roƙon ka shiriya was-sadada da yi da yi wani abubuwa guda biyu da manzan suna ya ce sai na aliyu roƙa suna da mahimmanci na farko shine alhuda shiriya wanda wannan shiriya ita ce addini gaba ɗaya ma'ana Allah ya tsora ka akan tafarki madaidaici shiriya kala biyu ne akwai hidayatu irshadin wa bayanin da kuma hidayatu ilhamin wa tawfiq wato shari'a wanda za a nuna maka hanya a maka bayani yadda shari'a take in ka ga dama ka dauka in ka ga dama kar ka dauka ne ma'anan wa hadainahu najidai mun shirya da mutane hanyoyi guda biyu hanyar shirya da kuma hanyar bata sai ka zaɓa wanne za ka ɗauka kuma irin wannan shirya ne ubangiji ta yake nufi da wa innaka latahdi ila siratin mustaqim ya rasulullah sallallahu alaihi sallam kana shiryarwa ta farki madaidaici kana dora mutane akan hanya madaidaiciya kuma ita ce shiryar wanda malamai suke yi kira zuwa ga addinin Allah wa'azi da'awa da bayyana mutane shari'a da karantar da su da ilmantar da su shari'o'in musulunci da dokokin ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan duk shari'a ne ta bayani da nuna hanya shi yasa sai kaga wani ya ɗauka, wani kuma bai ɗauka ba to akwai kuma irshadu tawfiqin wa ilham ko hidayatu tawfiqin wa ilham shiriya ta a cusa maka shiriyan a maka gamon ka tarka karba a cusa maka a zuciyanka imani da tsoron Allah da karban abun da aka gaya maka na gaskiya to wannan ba mai yi sai ubangiji subhanahu wata'ala duk wanda ka ga shiru irin wannan shiryan to Allah ta'ala ne ya shiryar da shi kamar yadda Asad bin Sabi yake cewa ko Abdullah bin Rawaha yake cewa Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa anzil sakinatan alaina wa thabbit al-aqdama illa qaina wal mushrikuna qad baghaw alaina wa in aradu fitnatan abayna na ce ya Allah ba don kai ba da ba mu shiryu ba da ba mu zama masu sallah ba ba don kai ba da ba mu zama masu bada zakka ba duk wani abin kaga kake na addini to Allah ne ya tsora ka akan wannan shi ya shirya da kai shi yasa ake roƙon shirya a wajen Allah ta'ala ake cewa ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shiryar da mu ta farki madaidaici to idan Allah bai shiryar da kai ba kuma duk duniyar nan ba za ka samu wanda zai shiryar da kai ba man Allahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya duk wanda Allah ya shiryar da shi to fa babu wanda kuma zai batar da shi wanda Allah ya batar da shi kuma ba zai samu mai shiryar da shi ba saboda haka shirya ce da Allah ta'ala shiyarwa ne da Allah yake banta da ita Ke sa wani za ka yi ta bayani yi ta bayani da zai karɓa wani kuma takaitaccen bayani sai zama mai imani kai wani ma kawai shi ya ga kana yin abu ne kawai sai ya yi shi manzara kuma akwai wanda suka karbi da awarsa cikin sauki saboda Allah ya musu gaban katar ya kaddara musu imani akwai wanda kuma har ya bar duniya ba su karbi da awar ba irin su Abu Jahal ko har suka bar duniya za a je ba su karba ba su Abu Jahal su Abu Lahab da sauransu da su ma abin nan Al-Walid bin Mughira da su Kabul Asha? to kaga wannan Allah bai kaddara musu ba wanda Allah bai kaddara ba bai zai karba ba shi yasa manzo sama da ya kokarin ya shirya da sa Abu Talib ya karbi shiriya ya imani da Allah da manzo da sallama ya yi, sai Allah ta'ala ya ce masa innaka la la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ba za ka iya shiryar da wanda kake so ba Allah ne yake shiryar da wanda ya ga dama to kaga wannan shari'a kuma a hannun Allah subhanahu wataala take sai kaga uba yayi imani da bai yi ba ko da yayi imani uba bai yi ba to idan ka roki Allah ta'ala ya ya ka roki ka biya an mana maka hanyar shari'a kuma ka karbi shi shine ma'ana alam ni asal huda ko alam mahdini ya Allah ka shirya da mutum da kullum Allah ka yi wa a fatiha inna sirata da nabi Allah ka shirya da mutum da kullum ne to sai kuma wannan dada shi ne yin abu daidai wato Allah shirya maka ta wannan yanzu wani duk abu da za ka yi na tsari za ka yi shi kuma a kan daidai za ka yi ba a kan kuskure ba shi ne ma'anar asadat mana ka sanya ni zama duk an al'amura na daidai suke yin a ta hanyar da ta dace in magana da zan yi ta bakin daidai aiki ne daidai يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا kuji tsoron Allah ko da kalimani ko faɗi magana ta daidai in kun haka yusri lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum sai gyara muku ayyukan ku sai ya gafarta muku dhunuban don Allah ya baka dacewa duk abin da zaka yi daidai zaka yi ji zaka zama kana kan tafarki madidi Allah zai gyara maka halayen kuma wannan daidai har a al'amuran duniya al'amuran kasuwancinka sana'arka mu'amalanka da jama'a inda kake sarrafa kudadenka ya zama kana kan daidai in Allah ya dora ka akan wannan sai ka ga al'amuran ka kawai suna tafiya ba tare da ka sani ba domin Allah shi yake gyara maka al'amuran kamar yadda mazarfa yake faɗa addu'a Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi ila nafsi tarfata ainin wa aslih li sha'ni kullahu la ilaha illa anta ya Allah ramar ka nake kauna kar ka sa in dogara da kaina ko wayo na ko da da ido ka gyara min al'amurana gaba ɗayan ba abota da gaskiya sai don Allah shi ne gyara maka ka sai ka fi ta maka na dora ka kan daidai to baka da matsala duk abin da kai daidai ne duk abin da kai zai yi cin. to manzo sama yana umartan sai na ali ya ringa wannan addu'a har ma kai ma ka ringa yin ta Allahumma hdini wa saddidni ko kuma Allahumma inni as'aluka al-huda was-sadada Allah ya neman tsarin ina neman ka ina neman shiriya ina ina roƙon ka shiriya da yin daidai in Allah an fa maka shi kenan za ga gwani yana kan shiriya kuma duk al'amuransa a aiki yake yin su Allah ne masa gaban kasa حديث عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجب والكسل والجبن والحرم والبخل وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وفي رواية وضلع الدين وغلبة الرجال رواه مسلم إمام مسلم رضوانا حديث وعن أنس لك أنس رضي الله عنه ألا يدري شيء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال صلى الله عليه وسلم ينا سوى اللهم إني أعوذ بك من العجز يا الله إنا نيمان صينك دقاقك ياوة والكسل دكسالة والجبن دصورو والهرم دصوفة والبخل دروة وأعوذ بك إنا نيمان صينك من عذاب القبر عذابا قبري وأعوذ بك إنا نيمان صينك من فتنة المحيا daga fitinar rayuwa wal mamati da fitinar mutuwa wa fi riwayati wata riwayan wa bala iddaini ina neman tsarin ka daga bashi ya rinjaye ni ya mini katutu wa galabatin rijali da kuma mazaje su rinjaye ni su zalunce wannan kuma addu'a ce manzo Allah yake yi da yake neman tsari daga abubuwa masu haɗari masu yawa na farko shi ne al'ajas dajiyawa. tun da ɗan adam ajizi ne ɗan adam tara ne bai cika goma ba akwai abin da bai zai iya yi ba amma an ce gajiyayye shi ne wanda galibin abubuwan baya iya yin su to daga nan kuma ka samu matsala ko ka fara ka kasa ka fara ka kasa to duka wannan ka nemi tsari daga wannan kar ka zama gajiyayye ko mai gajiyawa za ga ayyuka alkhairi an fara ba kowa ne yake iya karisawa ba wani ba zai fara ba ma ina ga bai zai iya ba kuma inda zai dage zai iya wani kuma zai fara amma ba zai karisa ba saboda gajiyawa ko ta lalura ko kuma ta kasala وما كل وما كل نار للجميل بفاعل ولا كل فعال له بمتمم wani ce ba duk wanda ya yi aikin alheri ba ne yake yi wani bai zai iya ba ba duk wanda ya fara ne yake iya cikawa ba yake karisawa ba to ka nemi tsari kada Allah ya sa ka zama gajiyayye mai gajiya wanda ba ka iya fara aikin alheri ko ba ka iya karisawa rashin ka idan gajiyawa ne ta lalura kana da uzuri rashin lafiya ko ka fara wani abu na alheri na kuɗi kuɗinka suka tsara wannan duka za a baka uzuri halinka ne bai kai bai kai kai ba kamar nan yake cewa ala nafsi tuku ila umuri wa yaqsuru duna hinna mali wa nafsi la tudawi'uni bi bukhrin wa mali la yuballighuni fi ali yace na gare na ina begen yin wani abu ina tsoke wani abu na kai amma dukiya ka ba za ta kai ne ba kana son ka gina masallaci kana son ka taimaki wani ya shiga da lura kana son ka zama mai kyauta mai alheri ko ta ina amma kuma ka ba da kai ba Ya ce raina baya yadda da ruwa amma halina bai kai ne abin da nake son ne kaga ne yana da niyan ayyuka alkhairi amma kuma abin da yake hannunsa bai zai iya yi ba, wannan za ka ba shi ba amma wanda yana da daman ya kuma ya bari bai yi ba ko bai karisa ba wannan aibi ne babban aibi ne ma kamar yadda abu qaidin mutanabbi yake cewa wa lam ara fi uyubin nasi aiban ka naqasul qadirin ala tamami ban taba ganin ma aibi a cikin mutane kamar zaka iya yin abu kuma sai ka kasa sai ka sai ka gagare kuma za ka iya amma kai da kanka sai ka bari ba kai ba ba za ka cika abun da ka fara na alheri ba yace ban taba ganin aibi a cikin mutane irin wannan ba to roki Allah ta'ala ya cire maka gajiyawa da mutum abin da za ka yi na yake alkhairi kana iya yin sa in ka fara za ka iya ƙari sa sai ya ce wal kasali da kasala kasala kuma shi ne ma gaji za ka iya sai ka abin nan ka fifita hutu a kan aiki kawai bacci kake yi baka da himma kana da kasala to nan ba inda za ka je ba abin da za ka iya yi a rayuwanka in dai kai mai kasala ne sai ka zama mai himma himman ma matsaukakiya in karatu ne baka da himma ba zai yi ba in kasuwanci ne haka in wata sana'a ne baka da himma ba za ta yi ba ko addinin ka ma in baka da himma ba zai yi ba sai eh, ka zo ne himma ka zo ka kasala to ka zama shirme za aka ce kar kai abokantaka da masu kasala la tarfi risalan fi halal kamsarihi bi fasadi ya yasudu so da ka abokantaka da masu kasara da yawa mutumin kirki yake baki da abokantaka da wani da yawa mai himma ya zo mai kasala idan yana abokantaka da masu kasala so da ka zama mai himma ba mai abin nan ba mai kasala ba to ka roƙi Allah ta Allah ya tsare ka daga kasala duk yawancin mutane abin da ya sa su zama wani abu ba kasala ne galibi ko wani mutum ya zama karkata da ya sha da himma da fiye wajjubi da tsoro shi ko matsoron kan ba a ma lissafin sa ba yadda za a iya zama wani abu a rayuwa matsoron to da haka duk wani abu da ka sa a gaba ko na rayuwa ko na addini kai matsoraci ne to ba za ka iya wa ko tsoron mutane kake yi ko tsoron talauci kake yi ko tsoron kada dukiyarka ta kare ko kana tsoron tabuwar lafiyar jikinka ko kana tsoron wahala ko makamacin wannan ba inda za ka je to da ka sai ka zama jarumi za ka iya zama mutum shi yasa malai suka ce tsoro haramun ne shi yasa manzon sama yake neman tsari daga aljubu so da ka ta zama tsoraci ka zama shirme a cikin al'umma daga cikin makarimul akala akwai ash shi ne jarunta kazo mai himma himmatun tantahu qurayya wa azmun nabawiyyun yuzabi al-ajbala ka zama mai himma kamar za ka tunkuri taurari a sama ka zama mai himma kamar wato za ka abu nan za ka girgiza duwatsu kafaffun duwatsu ka ji za ka iya kamawa ka girgiza saboda haka duk mai kasala wannan ba a tashi a cikin lissafin mutane sannan kuma ya nemi tsari da mai tsoro kai tsoro mai tsoro sannan na biyu kuma abin nan na gaba kuma yake wal haram da tsufa Allah ka tsare ni daga tsufa to tsare daga tsufan nan ba wai ana nufin wai karne shekaru da yawa ba a yin shekaru da yawa ka dade kana rayu in dai ka mutumin kirki ne yana da kyau saboda khairukum man qala umruhu wa hasuna amalu mafi alkhairin ko wanda rayuwarsa ta yi tsawo aikin sa yake wannan shekara arba'in ya rasu yana kyawun ayyuka kai ka shekara tamanin kana kyawun ayyuka kaga ladanka ya dinka nasa kenan to ba wannan ake nufi ba ba wai kana neman tsari daga yawan shekaru ba abin da ake nufi da tsufa wato halin tsufan kututu ka koma baka da amfani sosai saboda tsufa tana da aibuba da yawa farko jinka zai ragu saboda haka in ana so a yi magana da kai sai ana daga murya sosai na biyu ganinka zai ragu ba ko da ba za a gani ba ko ya tafi ma gaba ɗaya sannan na uku za ka dinga yawan mantuwa in an gaya maka abu yanzu ka manta in ka fice a yi abu ajiyar ma za ka sake cewa a yi ko an yi ma sai ka sake cewa a yi kuma alhalin an yi duk wanda yake zama da tsofaffi kututu ya san irin wannan abu. sai ta maimaita abu saboda mai kwakwalwansa ta fara yasuya memorinsa ya fara yasuya ba ta ci so za ka yawan mantuwa da shirme da kwaba sannan da rauni wajen yin magana da kyar da kyar zai dinga magana ma ya dinga maka shirme a maganan nan duk wannan aibubuka ne na tsufa sannan ga raunin jiki zama da kyar tashi da kyar kila ma sai an daga sai an kwantar ko tafiya zai yi a hankali kamar zai faɗi da kyar da kyar sannan kuma da raunin hankali din shi kansa sai zama ba shi ba abokin shawara ba ne ba za ka zo ka shawarce shi a matsayinsa na kakanka ko babanka ko shawarar wani abu da shi ba babu an wuce wajen saboda haka sai dai kawai duk wanda kuka ga ya dace ku yi kawai shi ba da wani abu da haka to irin wannan ne ba a so ganin ka ya tafi hankajin ka ya tafi maganar ka hankalinka kiyaye abubuwa da tunani da wa duk komi da raunin kabbai gaba ɗaya komi ya tafi to ka wannan shi ake cewa tsufa kududu to irin wannan neman zan san yake neman tsari daga gare shi kuma Allah ya amsa masa ko ina shekara nawa ya rasu sai ci da uku kaga yana karfin sa ya tsufa ba a ce yaro ba ne kuma tashi amma dai bai kai ga wancan tsufan ba amma ana iya samun mutum ɗan shekara tamanin kuma da karfin sa shekara tamanin yana kallo yana magana yadda ya dace yana ji yana yana rike abubuwa ga suna na son malami masu karantar da al'umma shekara tamanin da uku da shida ta wani ya kai shekara casa'in ma kuma hankalin sa yana nan amma kaɗan da shiga gidan mutum na to ko da ka kai wajen shekaru ya zama kuma ba ka da waɗannan matsaloli na tsufa ga shekaru amma ba ka da matsalan tsufa so da ya kai shekara casa'in da wani abu amma yana nan kuma garauɗinsa yana tafiya a hanya ana shawari da shi yana abin nan yana ji yana kan duk abin da ya kamata kuma zai yi zai iya yin fada zai iya zama cewa ma wani komiti a zo a yi miji ya ce wannan ba daidai bane kaza ne daidai wannan baiwa ne wanda ba kwa da yake ba shi yan kaɗan ne masu wani to in har roƙi alƙarfi ce Allah ya tsare ka daga haram ku tsufa ku tsufa ake nufi ba yawan shekaru ba karka karka koma arzalul umuri yanzu rayuwanka ta koma ba ka zama kamar kana ɗan yaro jinjiri ba ka iya kina abubuwan da wata kake a baya in za ka tashi da ke ko ka tafiya a sunkuye فأثبت منتيا وأثبت عادلا وخير خلال المرء كنت وعاجم Banga cewa ai da da mu ne kaza da mu ne kaza da ina iya kaza yanzu ba na iyawa da kaza yanzu ba na iyawa in zan tashi da ƙyar nake dogaro na tashi da hannaye to tsufa kenan to irin wannan tsufan kuma ba ta da magani ciwo ne ga shi ciwo ne dai da kyar ake rayuwa amma kuma ba wani likita da zai iya baka magani wannan yasa ba musamman ya ce ta dawo Fa ibadallah فإن الله لم لا ينزل داء إلا أنزل له دواء إلا الموت والهرم kuyi magani in cuta ta sauka muku don ana bai saukar da wani ciwo ba ta saukar masa da magani da wa'an ko ka ce shifa an asari yace sai abu biyu ne ba su da magani shine mutuwa da tsufa mutuwa da tsufa ba su da magani tun ana yi da ka a daidai yi da kai kada kada wato bai da ruwa yana misali da ruwa ruwa mummunan tabiya ne eh in an ce maka ba ruwa ya lalace ka zaki ne mana aibatawa ne shi yasa da suka san abu da suke ba ka idan su zama ruwa tun kafin zuwa musulunci larabawa masu kyauta ne kawai da suna son kare mutuncin suna son su zama masu daraja a cikin al'umma to sai su zama masu sai suka zama masu alheri abin da babban abin da za a yi baka kare shi a sai kai mai kyauta ne to in ka zama mai kyauta kuma duk wanda zai ta ka ba zai nasara ba sun ce idan mar'u lam yadanus min al-lu'mi 'irbuhu wa kullu rida'i yadrihi dabiru idan baka fata mutuncin ka da ruwa ba duk rigar da ka mai kyau ne ko min arhanta ko riga mai arha kaza za a dinga nuna ka da ya zaga can wani na can wani sai ka daraja cikin mutane ba duba rigar na ka jeri na ka ke dubawa kuma ka zama kasan marwaci ko cikin riga ka sa ne mutuncin ta ruwa wai ne ra'aitul bukula yuzri bi alihi fa akramtu nafsi an yuqala Bakhidu. wani yace na ga ruwa tana zudda mutuncin mutane sai na daraja kaina nake kyauta don kar a ce mai marwaci kar a ce mai marwaci to shi yasa manzo sama bai yadda da ruwa ba yana ba mutane kyauta har har kafurai har mutane manza aka jira su a wannan ba mutane kirki ba kana musu alheri yadda arado an yi bakhidoni ba za ji zoni ba kina in ban ba su ba za su ce mai marwaci ne wannan ko aibi ne da ni ko ba zan taɓa yadda zama marwaci ba ko zan ka farfaɗo da tajanka ya kamata ka zama mai kyauta shi yasa malamai suka ce ita kyauta ba ta buƙatar ikhlasi Ah. sadaka ne dole sai da ikhlasi in baka yi don Allah ba sai Allah ya kama ka amma kyauta ko ba don Allah baka yi ko don ka kare mutuncinka ko don ka farfaso da darajanka ko don ka samu shiga wajen wani in ka masa zai maka kyautar da ta fi wannan alherin da ya fi wannan ko in kai kai ma don a maka yin wata hidimar ka ta tashi kamar irin abin da ake lokacin aure a yi mijin a har hada a har hada mutum kuɗi saboda shi ma wanda ya bashi yana tamanin in na sai zo za a masa mata su dinga kai alheri an yi haihuwa ko aure su ma ina na sai taso a musu kaga ba jama'a Allah bane amma halal ne kuma abu ne mai kyau a musulunci abu ne mai kyau to za ka ba kan ta masa abun nan ikhlasi ba to kana yin alheri don ka samu shiga wajen wani kai kyauta kana iya yin kyauta don kar a cutar da kai a ce ga wasu ɗan daba suna son su sa ka a gaba su hana ka kwanciyar hankali shi kenan sai ka dinga musu alheri saboda kar su taɓa ka kar su taɓa maka iyalanka kar su taɓa maka gidanka idan wani zai taɓa ka ma sai inda karfin su ya kare ka dinga kyautata musu kaga kyauta ta zai maka kariya daga wata musiba wannan duk halal ne ba lada za ka samu ba amma dai ka bukatan ka za ta biya na kariyar da za ka samu ko mutuncin da da za ka samu ko abu ne mai kyau a musulunci zubbu an arabikum bi amwalikum ku kare mutuncinku da dukiyoyinku in kana taimako kana tallafi kana kyauta to za ka kare mutuncinka sai ka ga ana kare maka mutuncin ma kai baka sani ba ma baka sani ba ma to shi sa malamai suka ce ita kyauta ba dole sai akwai ikhlafi wa ai shari'a ta halatta hibatu sawab ka bayar don a baka fiye da abin da ka bayar shine a zub da ruwa don a taka damshi shi yasa manzo Allah yake in an maka wannan kyautan in ka san ba za ka bada abunda daidai abunda ya bayar ba ko sama da haka karka karbi kyautan ma sai dai za ka saka masa don dama yayi don ka bashi ne ah, to me yasa kake ba budurwanka kuɗi in kana neman aure ko kake kyautatawa surkunayin naka don a baka ne mata kaga ba don Allah bane domin budurwanta so ka ne iyayen ma su yi ka sai ka dinga kyautata musu don su baka yasu to halal ne ko haramun halal ne ba wanda ya haramta ta hajo ta habu Kuyi kyauta don a so to haka nan abin yake tafiya to yake nan ruwa mummunan dabi'a ne shi yasa manzo sama yake cewa Allah ya tsare shi daga ruwa ce wa uzu bika min azabi da qabr ina neman tsari ka daga azaban kabari wanda yake wa wanda suka cancanta wuta ce ake burawa kabari har zuwa kofa har zuwa wutar jahannama da duka da guduma wanda mun yi bayanin a baya wa za mu wa udrika min fitnatil mahaya ina neman tsarinka daga fitinar rayuwa shine ka rayu babu addini ba ka riko da addininka ko rayuwa cikin fasikanci da sabon Allah duk wannan fitina ne ta abin nan ta addini ka rayu munafiki ya zama addininka ba shine a gaban ka ba ko ka iya barin addininka saboda me saboda wani abun duniya shi yasa manzo sama yace badiru bil a'mali فتنا كفتن الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا yace ku ringa yin ayyuka masu ayyuka na alkhairi ku rike addinin ku zai zame muku garkuwa akwai su fitintinu da za ku gani nan gaba za su zo wanda za su zama masu duhu kamar dare ma'ana ka kasa gane kan abu wata fitina ta zo wanda za ta sa ka wayi gari mumini zuwa yamma ka zama kafuri ko da yamma kana mumini kafin asubahi ka zama kafuri ka je ka sai da addinin ka saboda wani abu na duniya fitina ne mai duhu ka kasa gane kanta ka kasa gane ina shiryar take ina batan take ka je ka fara ka sai da addinin ka don duniya me maganin abun shine ka dinga ayyuka na gari in kai riko da addinin ka zai zama maka garkuwa ba za ka fada cikin wannan fitinu ba amma yanzu za ka ga a duniyan nan duk wani wanda ya zo da wata aƙida mummuna sai ya samu mabiya me yasa saboda akwai da dama ba su fahimci addinin ba ko ba su yi riko da addinin ba so da haka duk abin da za ka ɗauko ko addinin guru maraja ka zo ka tallata sai ka samu masu binka in ka ce babu Allah kwata-kwata sai ka samu masu binka in ka ce ƙur'ani nan tatsuniya ne kar aiki da sai ka samu masu kan ka ce hadisin manzo Allah shirme ne aje zo ai watsar da su sai ka samu mai ka duk abun da ka zo da shi na fitina za ka samu mai saboda me ba su bayanci addini ba ko su yi ko da addini ba da zai ba su kariya ba tun da sun yi watsi da addini dama ba damuwa su wani duk wadanda da zo sai su je su fada a cikin ta amma in ka fahimci addini kana ko da addini ba za ka je ka fada a cikin wannan musulmi imanin kama kullum karuwa zai da tsoron Allah ka haka mutu a haka to da haka mutane suna sai da addinin su saboda wani abu da za su samu na duniya to da haka yabi na bi arzin min ad duniya. wani kuma duniya ne kawai za ta sa tun da dai an samu wani abu a nan bangare ai wasu yankun gida ne wasu masu zuwa da aƙidu na ɓata na shi'a ko ƙala ƙato dukkan gida ce wani abu ne na duniya suke samu sai su zo su su zo su dinga ya haɗa abun domin su haɗa al'umma sai sai da addini sa saboda wani abu da zai samu na duniya a riwayar mutum ya ce illa man a haya Allahu bil ilmi in ka ga mutum ya ko fuska bai yi wannan ba sai wanda Allah ya raya shi da ilimi ilimi na addini haka manzon Allah ya ce illa man a haya Allahu bil ilmi sai wanda Allah ya raya shi da addini shi ne ba a fatawa in ka hada da wancan hadisin da ilimi da aiki da ilimin kenan da ilimi da aiki da ilimi badiru fil a'mal to shi yasa babu wani abu sama da fahimtar addini sai kuma aiki da addini ya biyo baya aiki da ilimi da yin ilimi ilimi da aiki da shi man yuridu Allahu bihi khairan yufaqihu fi din wannan Allah yake nufin da alkhairi zai fahimtar da shi addini to da ka Allah ya tsare mu daga fitinan rayuwa sai ya ce wani mamaci da fitinan mutuwa ya tace mummunan cikawa gashi ka rayu kana mumini sai ka zo mutuwa kawai shikenan dan iris sai ka bar addini ga ko mutuwa sai ta kwashe ka wannan shine mummunan cika na Allah ka tsare mu da mummunan cika kuma ga shi ce ya ce inna man umuru bil khawati su al'amura ana hauna su da yadda ka cika ka cika da imani ko baka cika da imani shikenan ba wai yadda ka rayu a baba ya ka cika in ka cika da imani shikenan za ga wani an taho an taho a kace ga ya kauce nan wani kwaye kaga aikinsa ya kyau a ƙarshe kullum imaninsa ƙaruwa yake sai kaga ya cika da imani sai a take ka mumini inna ma yub'athu al-'abdu ala ma mata alai ana tada bawa akan abin da ya mutu akan in ka mutu da imani a tashe ka in ka mutu da kafirci a tashe ka kafiri Allah ya tsare mu da ka to wannan addu'o'i yana da kyau mutum ya dinga yin su domin neman tsari daga waɗannan fitintinu اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والحرم والبخل وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات sannan wata ruwa ya ce wa bada iddin Allah yana neman tsarinka daga rinjayen bashi me rinjayen bashi shine bashi ya maka katutu fiqadud daini wa shiddatuhu nauyin bashi da tsananin bashi kuma baka da kuɗin da zaka biya musamman ma a ce ana neman kuma sai ka biya bashi bashin ya maka yawa baka da hali da zaka biya ya dame ka bashin sannan kuma ana nan kuma ana cewa ka biya ka biya wani ma har ya kai ka kotu ya ce daure ka baka da abin da zaka biya to ka nemi Allah ya tsare ka daga wannan ya tsare ka daga nauyin bashi kuma bashi yana iya taba hankalinka yana iya taba addininka ne taba hankali in yayi yawa kullun tunani ka kwana tunanin bashin da damuwa sai taba maka kokolwanka zai mai da kai wani iri yana iya taba addininka don za ka dinga karya a ciki wallahi ban samu bane wallahi ka samu ko wallahi iya ko kuɗi da yake tamani idan na abin nan in sun zo zan biya ka duk kai ta rantsuwa akan karya ka dinga saba alkawari ka ce gobe dibi, gata duk kana sabawa kaga saba alkawari ɗabi'a ce na munafukai to duk bashin ya maka tutu kana iya shiga irin wannan shi yasa su ne suka ce Dainu Shehu di wato bashi aibi ne na addini kuma gashi ba wanda zai yafe maka bashin sai Allah sai dai wanda kake bi yace ya yafe maka ai ba Allah bai zai yafe maka ba afwa ko kai suke ba da Allah bai zai yafe maka bashin ba sai dai in wanda kake bi ya yafe maka shi yasa ni da yazo ya tambayi manzo Allah sama yace ya rasulullah bashi ya mini yawa bashi ya mini ya mini yawa ya zan yi sai ya ce ka dinga yin addu'a kana cewa Allahumma qini bi halalika an haramika wa ghayyi bi fadlika amman tu'a ya Allah ka wadata ni da halal ya zama ba na cin haramun kuma Allah ka wadata ni da fadalan ka ya zama ba zan dogara da wani ake shi ne zai dinga tallafa ba ko shi zai ba ni ba ya je dinga wani addu'a da ya dawo sai haka sai ya yi tawala ya ba Allah ya tawace na biya bashi nan Allah ya taimake ni na biya Allahumma qini bi halalika an haramika wa qini bi fadlika amma siwa to ba wannan nake so in kawo wani tunani ne zo min sai wannan ya faɗo min na faɗe shi wato wani ne zo ya ce ya rasulullah zan tafi jihadi yanzu idan nayi shahada duk wasu suka da an yafe min yace i da duk dai kuka da an yafe min yace i sai ya tafi sai da ya tafi malaika jibril zai ce manzo sai ya ce ban da bashi ba shahada ba ta yafe baki sai ce a ji a kira masa wannan mutum sai haka ji aka kira masa shi sai ce masa illar daina a akhbarani bi ka jibril a wata ruwa ya cewa kai bai yace masa bai kace sai da mai ta tambaya in na je na mutu na yi shahada a wannan yakin duk abu duk zai buka na yafe min yace to illa sai ce masa illar daina ni bi zalika jibril sai dai bashi wannan ba za a yafe maka malaika jibril ne zai ga mini yanzu nan yace min sai dai bashi ba mai yafe maka yasa manzo Allah yake yawan neman tsari daga bashi ya lama ne hulu kamar al-ma'asami wal magarami ya Allah yana neman tsarin ka daga laifuka ayyuka na sabo da bashi akwai ce rasulullahi kana yawan neman tsari daga bashi ta yi eh, da daddare na dama da rana kuma kai karya ba sa kai ba kai ta faɗan abin da ba haka wani kana ta kauce kauce ba za ka bashi musiba ne to ka nemi tsari Allah ya tsare ka daga bashi shikenan ka ci na lalura ka biya in ko ba lalura shi kenan ko manzon ma ya ce man akaza amwalan nas yuridu adaaha addallahu an wa man akaza yuridu islafa atrafa Allah wanda ya dauki ba su kan mutane da niyyar ya biya Allah zai taimake shi don kuma ya diba ne da niyyar cewa kawai ya samu ma ba don ya biya ba don haɗin sai Allah zai halakar da shi kaga ba abu ne mai kyau ba wa ghalabatir rijal da kuma rijaye mazaje ana nufin maza a su zo su rijaye ka wani yana son ya ga bayan ka ne yana bugawa da kai sai kuma zai ci nasara a kan ya zo ya zalunce ka shine galabar tarwita wato shi rayuwa in dai Allah ya maka ni'ima ba za ka rasa yan adawa ba shi ne ma'anan ista'inu ala qada'il hawa'id bil kitman fa inna kulli dhi ni'matin mahsud in kana neman wata bukatan ka ka boye kar ka boye ka boye nema in ka samu ya bayyana yace saboda duk wanda Allah ya wa ni'ima to akwai masu masa hasada domin ka hasada ne yana zama abokin gabanka ya toshe maka can ya toshe ko yana neman sai ya ga bayan ka ma don ya ga bayan ka kuma shikenan an samu matsala ya cutar da kai ya ga bayan ka to sai ka roki Allah ya tsare ka daga rinjayin mutane shi wa ghalabatir rijal ya zama in za ka buga da wani ma kai za ka ga bayan ka in wani zai cutar da kai da iya wannan ko sai ka zo mai gaskiya sai ka zama jarumi idan ka zo mai gaskiya da jarumi ba wani ya sai rinjaye ka saboda gaskiyanka za ta kusantar da kai ka kuma zai hana a zalunce ka amma da ma wani mahaifi ne ko a zalumi ne ko buki ne da wannan ka dole mana a yi da ka kana wa ka da gaskiya ko kana da gaskiya amma ba ka matsoraci da ka in sai a zalunce ka saboda mai saboda tsoro da gaskiyan kan ayi nasara a kanka saboda rashin jarumtaka za ka iya bayani ba za ka iya ɗaukar matakai to kan nemi tsari daga wannan shine ma'anar wa galabatin rijal wanda sai a zalumai su rijaye wannan addu'an ta yi kama da addu'an alhamdu du'a wa alhamdu ya addu'an bakin ciki wanda mun yi ta a baya alama in ya gudu min alhamdu wal hadan wal ajad wal kasal wal bughd wal jubn wa bala'i idayn wa galabatin rijal manzo kuma yana yawan wannan addu'an addu'a ne ta Allah ya yi maka bakin cikin da yake damun ka hadisi na gaba wa annabi bakrin as-siddiq radiyallahu anhu annahu qala annahu qala qala li rasulillahi annahu qala li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam allimni du'a'an ad'u bihi fi salati qala allahumma inni zalamtu nafsi zulman katiran ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم متفق عليه وفي رواية وفي بيتي وروي ظلما كثيرا وروي كثيرا بالفاء المثلثة وبالباء الموحدة فينبغي أن يجمع بينهما فيقال كثيرا كبيرا وانا حديث حديث البخاري ومسلم وعن أبي بكر لقد أبو بكر الصديق mai yawan gaskanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu Allah ya da shi wato yana da wuya kaga hadisi ya ce maka daga Abubakar me yasa kuma ya fi kowa jizinta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin sahabbai shi da Umar duk inda manzon Allah zai je su ne manyan abokansa waziransa wanda yake tafiya da su zai ce da kanto ana wa Abubakar da kanto ana wa Umar na shiga tare da Abubakar ko na shiga tare da Umar ko na fito tare da Abubakar ko ina tare da Abubakar da Umar su ne manyan abokanensa su suka fi kowa sanin hadisansa duk inda zai magana suna nan to amma kuma ba zai wuya ka samu hadisi a shan rawar sun daga abubakar ko umar me yasa duk da bawa ya masu da shi ba akwai mujallabi guda musnad abubakar hadisan da abubakar ya rawaito akwai mujallabi musnad na umar wasu hadisan da umar ya rawaito amma dai ba su da yawa ba su kai na abu huraira ba ba su kai na abdullahi bin umar ba ba su kai na abdullahi bin abbas ba ba su kai na aisha ba da haka da yawa abin nan sabai da yawa sun fi su mai basu kai na anas ba basu kai na abu sa'id al kuduri ba sabai da yawa sun fi su hadisi cikin sabai wanda suka ruwaito hadisi mutum goma masu yawan hadisai babu abubakar babu umar a ciki da haka wanda su abin nan abubakar abin nan eh, aisha ne da abdullahi bin abba da abdullahi bin umar da abin nan anas bin malik da abu sa'id al kuduri, su abu huraira da abdullahi bin mas'ud da sauransu saboda haka babu abubakar da umar a ciki me yasa ba wai ba su da hadisan ba ne dalilai guda biyu ne dalili na farko sun rayu da sahabbai sahabban su ma sun san hadisan galibi da haka kai za su nema wajen sai na abubakar da umar kaɗan ne dama sun san su ba su rayu da tabi'ai da yawa ko tabi'u tabi na wanda abin da tabi'ai da yawa ka wanda za su zo su nemi hadisai a wurin su ba na biyu kuma sun rayu ne cikin shugabanci abubakar khalifa ne umar kuma khalifa ne shi ma so abubakar ya rasu ba manzo sama da shekara biyu da rabi kuma khalifa yana shugabanci na ke da lokacin karantar da mutane sai na ya rayu shekara goma sha da abin nan ba da tsohon manzo sama kuma yana khalifa ina zai karantar da mutane kuma tare da sahabbai yake to shi yasa ba su da hadisai da ba su san hadisan ba sun fi sabon ilimi amma ba a ruwaito hadisan ne. su kuma waɗannan suna yara zamanin sahabbai sun rayu da tabi'ai da yawa sun karbi wato ainihin ilimin su to sai ya ce ya ga manzala ta sama allimni du'a'an annahu qala li rasulillah sama ya ga manzala sama ce allimni du'a'an ko ya min addu'a ad'u bihi fi salati da zan dinga yin na ko ta addu'a zan dinga sallah ya rasulullahi sai ya ce masa kulin lahumma ka ce ya Allah inni zalamtu nafsi ni na zalunci kaina zulman kafiran zalunci mai yawa wala ya gafiru zunuba illa anta babu mai gafarta zunubai sai kai fa gafirli ka gafarta mini maghfiratan gafara min indika daga wajenka warhamni ka ji kaina ka min rahama innaka antal ghafuru kai ne mai yin gafara arrahim kuma kai ne mai yin rahama ta ka ga yi wannan addu'a Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kafiran wala ghafiru dhunuba illa anta فغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم yace wa fi riwayatin wata riwayan wa fi baiti da kuma a gidana wato za ka haɗa shi da san allimni du'a'an ad'u bihi fi salati wa fi baiti ka koya min addu'an da zan dinga yi a sallah na da kuma a gida kaga ba sai a cikin sallah ba kenan ana yin ta a sallah ana yin ta kuma a gida sai ce wa ruya an ruwaito zulman kafiran da yace alama inni zalamtu nafsi zulman kafiran kaga wannan riwaya kenan na zalunci kai na zalunci mai yawa sannan wa ruya kuma an ruwaito kabiran ai zulman kabiran na zalunci kai na zalunci babba shi na farkon bisa'il musallafati da sa'un mai digo uku shine zulman kafiran zalunci mai yawa na biyun kuma bilba'il muwahadati da ba'u mai digo ɗaya shine zulman kabiran yace ma'ana su dutse ne ko shi ta ce fa yabagi an yi juma'a bai nau ma hada tsakanin su bai fadu kafiran kabira yi inni zalantu nafsi zulman kabira kabira amma ka ce kabira ko kabira dutse ne zalunci da yawa ko zalunci babba me yasa zama babban don yana da yawa me yasa zo ne yawa saboda babba ne zalunci to wannan hadisin addu'a ce wanda akwai tawabu a cikinta akwai kankan da da dacewa mutum ya laifi kaga alama ne tu nafsi zulman kafiran sai na waka ne yake wata ya Allah na zalunci kai na zalunci mai yawa ko zulman kabiran zalunci babba to abubakar yake cewa ya zalunci zama ma'ana ina da zunubai da yawa ya Allah na saba maka na yi maka laifuffuka laifuffuka masu yawa shi ne abu da abubakar yake faɗa to kaga wannan akwai ifirafi ya da cewa ni mai laifi ne in kai ne da kai mai laifi ne ba za ka yi gafara Zaka ka kiyaye hukukan kuma kuma za ka kankan da kanka ga ubangiji subhanahu wataala to sai kuma yace wala ghafuru dhunuba illa anta ba mai gafarta dhunubai sai kai kaga ka mai da lamari zuwa ga Allah kai da Allah shine mai kama mutum da laifi kuma shine wanda yake gafarta mutum shi yasa zo a hadisi wani mutum yayi wa Allah ta'ala laifi sai ya tuba sai Allah ya ce bawa na ya san cewa ina da laifi hadisi ne kudu sai wanda ina kama mai laifi bawa na ya san ina ka mai laifi shi ta ya nemi gafara na na gafarta masa sannan daga baya sake laifi ya sake roƙon Allah ta ara ya Allah ta gafarta min sai Allah ya ce bawa na ya san ni ne mai gafarta zunubai ko ni ne mai kama mutum da laifi ya nemi gafara na na gafarta masa ko da kau ɗari zai yi Allah zai ci gaba da gafarta masa to da haka kenan kai yadda ma kai mai laifi ne to babban abu ne wanda zai sa Allah ya gafarta maka dai kukanka to da ka sai yace ya Allah ka gafarta mini faghfir li maghfiratan min indika warhamni kuma ka ji kaina kuma sai sake cewa wa antal ghafurur rahim kai ne mai gafarta zunubai duk duniya ba mai gafarta dai zunubai sai kai sannan kai ne mai rahama kai ne mai bada aljanna kamar ka ga ya biya akwai mai gafarta zunubai a wurin wani waje ko shi zai iya cewa na gafarta muku wani zai iya cewa na ba ku aljanna gaba ɗaya ba muna gani da da ba social media abubuwan ba sa fallasa sosai amma zai yake akwai social media abubuwan fallasa ta rayuwa ana iya gani kirkiri mutum ya faɗi irin wannan maganganu na gafarta muku na ba ku aljanna nan kuma wasu su yadda saboda wauta wannan addu'an akwai kankan da kai a ciki wannan addu'an ta yi kama da sayyidul istighfari shugaban istighfari ko wanda maza su ce in kai ta da safe zuwa yamma ka mutu kai dan aljanna ne in kai da yamma zuwa gari ya waye ka mutu kai dan aljanna ne Shi shine an ta rabbi la ilaha illa an ta" khalaqtani wa ana abduka wa ala wa ala ahdika wa ana wa ala ahdika wa wa'dika masalat wa ana ala ahdika wa wa'dika masalat أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فقيت ما يا الله kai ne mahalicina ba mu da gaskiya sai kai ka halice ni ni ina kan alƙawarinka ni bawan ka ne kuma ina kan alƙawarinka sannan ina ina bin umurninka da alƙawarin da na ɗauko gurgudun iko na sannan ina neman tsarin ka daga sharrin abin da na aikata ga kai da ka aikata min sharri kenan wa a'udhu bika min sharri ma sana'tu ina neman tsarin ka daga sharrin abin da na aikata sannan ina wa abu laka bi ka alai na yadda kai ka bi ni'ima ba Allah ne ya samar da kai ma shi ke baka iska da kake taka da abinci da arziki da komai ya Allah ina ishirafi na yadda da ni'imar da ka mini ban mutunci wa ni'imar ka ba sannan wa abu za ka bi zambi ina yarda da laifin da na maka ina itirafi na yarda cewa ni mai laifi ne ni mai zunubai ne kuma babu mai gafarta zunuban nan sai kai ka gafarta min zunubai na ba mai gafartawa sai kai kaga kai da kai mai laifi ne kuma kana neman Allah ya gafarta laifi kuma kai da ba mai gafarta wannan zunuban sai Allah sai kin da ya zama sai jiri istighfar shugaban istighfar ga wani amma ni zai zai tsara maka wani abu daban ya ce shi ne yake da falala na za su ce duk wanda ya faɗi wannan da yamma sai ya mutu da safe to dan aljanna ne wanda ya faɗa da rana ya mutu da yamma kuma dan aljanna ne shi ma shi ke da ka nemi duk Allah ya gafarta maka zunubanka gaba Allah ya gafarta maka zunubanka aljanna za ka shiga حديث نقب عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وحذري وخبئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير متفق عليه muna babin addu'a ne hadisin bukhari da muslim wa na bi musa daga abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu Allah ya dade shi an nabi sallallahu alaihi wa sallam daga manzalar sallama annahu qala yace annahu kana yad'u bi hadha ad-du'a ina addu'a irin da wannan addu'a Allahumma ghafir li khati'ati ya Allah ka gafarta min laifuffuka wa jahali da abun da nayi shi da wauta abin da ake cewa jahi ne wauta mun ce da jahilci da wauta dan juma ne da dan juma ina neman ka gafarta min haɗi a dilai kuffuka na zunubai na kenan wa jahali da wauta na dai kukan da nayi su saboda wauta wa israfi fi amri da barna na a cikin al'amura ma na ketare iyaka da nayi an ce in tsaya nan na wuce duk dai laifi ne ka ketare dokokin Allah wa ma anta alama bihi minni da abu da kai ne ka bi ni ta wato da yi kuka na da ban san su ba ma ana ka gafarta min su kai ka san su Allah gafir li jiddi ya Allah ka gafarta min laifin da na yi shi da gaske da gangan wa hazali da laifin da na yi shi da wasa ta ba laifin sai ka wai kamar wasa kake shi Allah ba a masa wasa kai da wasa ma laifi ne in kai da gaske ma laifi ne to sai yadda ya Allah ka gafarta min laifin da na yi shi da gaske shine jiddi wa hadari da laifin da na yi shi da wasa Allah ka gafarta min shi wa khada'i da laifin da na yi shi da kuskure wa da wanda na yi da ganga amma me yake nufi da kuskure a nan shine wanda kai sakaci kai sakacinka ne yasa abun ya faru amma in baka san kayi ba wannan Allah dama ya gafarta maka shi saboda eh, hadisi da yake cewa ruya an ummati al-khata'u wa nisyan wa masbuhu alayhi an tsaka al'umma kuskure da mantuwa da abun da aka tsara amma nan kada yi sakacin ka ne da ba kai sakaci ba da ba za ka yi wani abu da zai faru ba sai kai sakaci sai ya faru sai a kama ka dai ba ga mu je kisan kuskure sai a kama shi sai a ce sai ya biya jiya sai ya yi kafara saboda ana tumansa da sakaci kana kana tafiya da mota sai ka zo ka taka wani abu ko ka buge wani yana tsallakawa kaga ai ba ganganci bane ko amma sai a ce sai ka biya jiya sai ka yi kafara saboda me akwai yiwuwan ka yi sakaci ila baka duba hanya sosai baka rike sikeli hannu bibbiyu ba baka bi dokoki na sunki ba ila kafan ka bata kan birki ta yanda da zarar wani abu zai faru zaka zaka taka ila kana gudu sosai ta yadda ko ka taka birkin bai zai amfani ba kuma cikin gari ila inda a hankali kake tafiya in abun ya zo gizmawa zaka iya taka birki baka buge shi ba duk akwai ba za a rasa wani sakaci da kai ba duk da baka yi laifi ba ba za a ce za a ka wutar jahanawa amma sai an kora ka sai ka ba da jiya kuma a ce ka yi kafara idan ya fi maka jiya ma sai kafara sai ka yi to ka gane shi ne haɗari kenan wanda ka gafarta min wannan kuskure shi ne abu ya faru da sakaci na wa kullu zalika indi yace duk wannan yana tare da shi duk wannan ayyuka na ne karka ko karka wanke kanka in ka wanke kanka ka ga wajen bidiya masu ganin su ba su da laifi kwata kwata su waliyin Allah ne ta ce shi wali ne bai da laifi ai waliyan ma ba ba su da laifi ba ne, ba wani waliyin da ba da laifi sai dai annabin Allah ne annabin Allah ne ba baya kuskure ya ne amma duk wani wali yana samun da dan masana yayi daidai din da ya fi kuskure da yawa ne zama wani. da yau buga sa bazu ta kira da ya ba shi kenan ya zama kullum na da zalika wannan sun kai na ita da manzara kuma ne kuma yake wannan ina ga kai sai ta lama gafirli Allah ta gafarta min ma kaddamtu abu da na gabatar na ne bubuka wa ma akhartu da abu da na jinkirta wanda nan ta ba zan yi Allah ta gafarta min wannan ko ba wai kana wani zai yi ba akwai waye ne sun yanzu yana neman gafara wa ma akhartu da abu da na boye ne da ne abu ba wanda ya sani sai kai wa ma alantu da abu da na bayyana ne da ne a ne sai dai bubuka ka akwai na boye akwai na bayyana ko da ba wanda ya sani sai kai sai Allah abu ya kai akwai kuma wanda wani ya sani to da duk ka nemi gafaran su wa ma anta alam bihi minni da abin da kai ka sani ma ni ban sani ba sai ka fi ni sani sa anta nuqaddimu kai ne mai gabatarwa mai ɗaukaka wani wa anta nu'akhiru kai ne mai jinkirtawa mai jinkirta wani wani ya zama ya samu ɗaukaka wani ko ya zama ya samu kaskanci wa anta ala kulli shay'in qadir ka mai iko ne akan komai in ga dama ka ɗaukaka wannan in ga dama ka kaskantar da wannan kamar yadda Allah ta yace kulli lahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha'u wa tanzihu mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tu'izzu man tasha'u bi yadika alkhayr innaka ala kulli shay'in qadir ya Allah kai ne mamallakin komai kai ne mamallakin mulki kana ba mulki wanda kaga dama kana kwacewa daga wanda kaga dama duk wanda kaga ya samu mulki Allah ne ba shi duk wanda ya sauka Allah ne ya sauke shi tu'izzu man tasha kana daukaka wanda kaga dama kana kaskantar daukaka wanda kaga dama in wani ya samu daukaka Allah ne in ya kaskanta ma Allah ne shi za ka ga mulki yau yana hannun wani gobe kuma ya dawo hannun wani Allah ne ya bashi ba wani bane amma wani yana iya zama sababi amma dai Allah shine mai bayarwa kana kaskantar da wanda kaga dama kana daukaka wanda kaga dama sai ce biye da kalkai duk alkhairai suna ka ubangiji ta a wannan shawa mai da namari ne zuwa ga Allah duk wani alherin da ka samu na lafiya na dukiya na iyalai na mulki na karatu na imani na tsoron Allah duk daga ubangiji ta'ala ne Kuma bikum min ni'matin fa min Allah duk wata ni'ima daga wajen Allah ne subhanahu wa ta'ala to za ka fete kai mai iko ne akan komai ba abin da yake gagaran Allah amma dan adam akwai abin da yake gagaran sa amma ubangiji ta'ala kuma babu abin da yake gagaran sa saboda haka Allah ta'ala shine mai bayarwa shine mai hana Allahumma la mani lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ata wa la yanfa'u zajjati min hajjat kama addu'a ce ta manzo sama ya Allah ba mai ba da abun da ka hana in dai ka hana ba ba ce sai ba in ka bayar kuma ba mai hanawa kuma mai dukiya dukiyarsa ba za ta amfane shi ba ya Allah kai ne kake da dukiyar kana hannunka ne in ka ga dama ya amfana da ita ya amfana ba ga dama bai zai amfana da ita Allah ba mu mai amfani wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh